أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar lahadi 21 ga watan ramadan hijiran manzo tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 26 ga watan 6 miladiya 2016 muna da cikin suratul mu'minun wanda muka kwana a ƙarshen aya ta 53 ko da 52 a yau za mu tashi aya ta hamsin da uku kenan na sai ka faro daga ta hamsin da biyu da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Allah subhanahu ta’ala ya ce wa inna hadihi kuma lalle wannan mu abin nan ummatukum ita ce shari'ar ku da aqidar ku da addinin ku wanda na aiko annabawa da manzanni da shi zuwa ga mutane wato wannan addini wanda aka yi ta bayani annabawa an aiko su da manzanni daban-daban zuwa ga al'ummomi suna karantar da su suna kiransu zuwa ga Allah madaukin sarki da kaɗai ta Allah ɗin da bauta akan tauhidi da nisantan shirka to ita ce ko shine addinin ku ku jama'a gaba daya wato za ku yi addini da irin wannan addinin da muka aiko dukan annabawa ummatan wahidatan addini guda ɗaya, shari'a guda ɗaya. wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijinku fattaqun ku ji tsoro na wato ku bauta min ni kaɗai, ku tsorace ni kada ku yi shirka ku ji tsoron azabata da hukubata ga dukan wanda ya saba wa wannan kira da annabawa suka yi zuwa ga kaɗai ta Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce fataqattau amma mutane ba su karbi wannan wasiyar ba ba su karbi wannan umarnin ba fataqattau suka yayyanka amrahum addinin suka rarraba addininsu wato bainahum tsakanin su zubaran yanki yanki ƙungiya-ƙungiya ai tafarraqatil umam fi amri dinihim al'ummomi suka suka rarraba a cikin al'amarin addininsu firakan adidatan ƙungiya ƙungiya daban-daban mai yawa wa adiyanan da kuma addinai muktalifa wato masu saɓani da juna haza majusiyun wannan ya zama ba majushi ba ma guje mai bautan wuta wannan yana bautawa wato gunki wannan yana bautawa tauraro wannan yana bautawa wata wannan na bautawa rana wasu na bautawa dabbobi wasu na bautawa wasu abubuwa daban wa hadha yahudiyun wannan kuma ya zama ba yahude yana bauta yana bauta wato ya riki addinin yahudanci a matsayin addinin da zai wai shine zai zama alaka tsakaninsa da Allah wa hadha nasraniyun wannan kuma ya zama ba nasari da ma umiru bil istima bayan ko umarnin da aka yi musu su haɗu ne su haɗe guda ɗaya su dunkule suna bauta wa Allah da addini guda ɗaya da ya yarda a bauta masa da shi wanda shi ne addinin musulunci wasu kuma suka rarraba kansu da sunan addinin musulunci din suka zama wato ƙungiya-ƙungiya daban-daban wannan ya ce wannan ya zama khawarijawa wannan suka zama kadariya. wato ƙadariyawa wannan suka zama eh, abin nan shi'a duka kowanne kuma kaso ne daban-daban daban-daban duk sun rarrabu shi'a ma ta rabu kashi-kashi kashi-kashi sun kai wajen kashi saba'in da wani abu khawarij ma sun kasu kashi-kashi kowanne da shugabansu kuma kowanne da littafinsu daban-daban shi yasa wasu malamai suka suke fassara zuburan a nan gurin cewa jam'i ne na zabur wato kowace jama'a suka, suka kakkasa kansu kowa da irin nashi littafi da yake bautan Allah da shi da abinda suka rubuta na ka'idojinsu da aƙidarsu wanda a kansa suke aiki a kansa suke bauta wa Allah subhanahu wata'ala wanda wannan wato ya ci karo da abinda Allah ya saukar a littafinsa shi yasa suka ce zuburan wato ai kutuban wato littattafai daban-daban daban kowa da nashi littafi hatta su waɗancan ma majus don aka ce majus kashi-kashi ne su ma domin wasu suna bauta wuta wasu kuma suna bauta wa bishiyoyi wasu suna bauta wa dabbobi kamar shanu bera da sauransu har masu bautan maciji duk akwai su in ka koma ta bangaren yankin china india da sauran bangarorin nan duk ka samu masu bautan bera da masu bautan shanu da masu bautan kaza duk gashi nan wasu kuma suka rike aljanu wasu kuma suka riki mala'iku da sauransu wasu suka riki waliyai wasu shehunnai haka kowa da irin nashi tsari musamman ka zo bangaren sufanci karkashin sufancin akwai kashi kashi kashi daban-daban shi yasa aka ji ana cewa ɗuruƙu sufiya wato ɗariƙun sufaye kowanne kuma da shugabansa da irin littafinsa da yake ɓance shi yake bauta wa Allah da wannan tsarin to kaga kaga duka don lafazin sufanci babban lema ce rumfa ce wanda ta haɗo dukkan sauran wasu ɗariƙu daban ɗariƙu wajen ɗariƙu da wani abu a ƙarƙashin wannan sufanci ɗin kowanne yana danganta kansa cewa shi ma sufi ne wajen sun kai ɗari uku da goma sha duk sufaye akwai tijaniya akwai kadiriya akwai hallutiya akwai naƙashabandiya akwai sunusiya akwai waye akwai waye shaziliya duk ga sunan barkatai suna nan kuma kowanne da shehinsa kuma haramun ne ɗan ɗariƙan ne zai ci shehin ɗariƙa kaza duka wannan shine taqatta'u amrahum suka rarraba al'amarin addinin da Allah ya aiko annabawansa da su da shi suka rarraba kansu daban-daban zubaran kashi-kashi bangare-bangare kungiya-kungiya kowanne kuma kullun ka gani yace kullu hizbin kowace abin nan kungiya bima ladaihim farihun suna alfahari suna fariya da abin da yake gare su na littafin addininsu da kuma tsarin addinin da suke kai kowanne na alfahari da nashi tsari ai kullu fariqin minhum muqtabidun bima ittakhadhahu dinan li nafsihi kowane wato yanki kowane bangare kowace jama'a ka gani suna suna alfahari suna kuma farin ciki ka gani bima ittakhazahu dinan da abinda suka rika a matsayin addini da nafsi ga kawun ga kansu mu'jibin bihi suna masu jin suna masu wato wato mamaki da abinda ke wajen su suna masu jin kai da abinda suke yake a wurin su suke bi na tsarin su da suka tsara yara annahu almuhiqqur ko kowanne yana ganin shine mai gaskiya kuma shine mai rabo shine akan hanyar daidai kowanne daga cikin kowace kowanne bangare yana ganin shine daidai shine yake kan gaskiya dan uwansa kuma yana kambata wa anna ghayrahu al-mubtilul khasir wanda ba shi ba kuma shine yake kambata shi shine kuma mai hasara haka suke suka rabu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya tabbata imamu ahmad da imamu tirmidhi da waninsu sun ruwaito hadisi hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi daga uh, ibn abbas daga muawiya ibn abi sufyan da sauran sahabbai da dama hadisi ne sahihi wanda ibn kathir ya kawo shi da sauran malaman ruwaya da kuma malaman tafsiri sun kawo waɗannan ruwayoyi din annabi sallallahu alaihi wasallama a cike yana cewa inna ahlal kitab iftaraqat ila 72 firqa ahlul kitab a wannan lafazin sai ya dunkule ahlul kitab din yace sun kasu zuwa kashi 72 amma ɗaya ruwayar ta tirmizi yake cewa iftara iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firka wa iftaraqatin nasara ala fintaini wa sab'ina firka wasa taftariku. a wannan ruwayar ma ta Muawiya ibn Sufiyan ya ce fasa taftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar a wata ruwaya yace 72 fi an-nar wa wahidatun fil janna a ruwayar mu'awiya sai ya ce wahiyar jama'a yake kenan ashe annabi ya fara cewa jama'a kamar yadda yau na ji wani dan bidiya a cikin rediyo yana ta surutu yana ta surutu cewa wai wai cewa ahlus sunna wal jama'a ma waye ce ai bid'a ne wannan maganan ma kaji wai wai ce wannan magana a ce ahlus sunna wal jama'a ita ma bid'a ce don annabi bai santa ba bai ma faɗi ta ba khulafa'ur rashiduna ka takeice su akan malam akan wayannan khulafa guda hudu Abubakar da Umar da usman da Ali shi ma wannan bid'a ne ba annabi ne faɗa ba annabi ya ce khulafa'ur rashidun amma bai ce Abubakar da Umar da usman da Ali ba dan Allah ka ji wannan jahiyya da jidali kawai saboda takalluf yana kokarin dai sai ya murde nassin ta koma ra'ayinsa ya zama ra'ayinsa ne matabu ba hadisin ne ko ƙur'ani zai zama tabi'un ra'ayi ba abin zai zama matabu'i ba ra'ayinsa ne zama matabu'i ra'ayinsa kuma wato ƙur'ani ne zama tabi'un hadisi ma ya zama tabi'un wannan wannan musiba ina za a kai ta hadisi ne sahihi ga gashi suna nan a rubuce a littafai ga sunan turmuzi ya kawo shi ka gani imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin sunan a cikin musnad nashi daga muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu yace hiya sunna amma ya hiya jamaa ita ce jama'a me ma'ana al jama'a ai allazina ijtama'u ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka hadu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ruwayan tirmizi sai suka ce faman hiya wace ce wannan jama'ar sai annabi ya ce humul ladina kanu ala ma'ana alaihi wa ashabi wa'anda suka kasance akan abun da nake kansa da sahabbaina su ne aljama'a din su ake cewa ahalus sunna wato abota bin sunna wanda kuma suka haɗu akan sunnan abdullahi dan masud yana cewa aljama'atu nan ba wai yana nufin jama'a masu yawa ba a'a wato shine ma wafaqa alhaq fa huwa aljama'a duk wayanda suka dace da gaskiya su ne jama'a wa in kunta wahda ko kai kadai ne kake kan sunna a gari ko a ƙasa ya zama kai ne kake aiki da ƙur'an da sunna hadisun manzo sallallahu alaihi wasallama ingatattu to kai ne jama'a ba wai ana nufin eh, jama'a masu yawa bane ba balle a ce eh, the majority carries the vote kamar da suke faɗa wannan ka'ida ce dama yahudi wannan tsari ne na yahuda ba wai yawa bane ko da sauransu karka rudu da yawa kawai kana gane jama'a mutane ne da gaskiya din ba wai gaskiyar kana ganewa ne da yawan jama'a ba ba yawan mutane ne ke zaka gane wai gaskiyar na can ba a'a shi yasa sayyidina ali yake cewa i'rif al-haq ka san gaskiya ta'rifu lahu rijalahu au kama qala radiyallahu ta'ala anhu ka san gaskiya domin ka san suwaye mazajen mazajenta ma'ana suwaye masu gaskiya saboda idan ka san gaskiya to duk lokacin da kaga wayanda suke yin aiki da wannan gaskiya da ka sani to ka san su ne masu gaskiya amma ba yawan mutane ne zai sa ka gane gaskiya ba don kaga mutane suna da yawa a wuri shikenan ka ce to can gaskiya take to nan bata kenan ka ka fada bata ka gani to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa al'umma za sun kasu kashi kashi yahudu sun kasu kashi 71 nasara sun kasu 72 yace musulmai kuma za su kasu 73 saba'in da biyu kuma duk yan wuta ne kaga sun kasu daban-daban kai ka san wannan rarrabuwar ba bai yiwa alhakula ya ta ita gaskiya ba ta rarraba ko kaɗan kamar yadda imam malik yake cewa alhaku wahid la yatajazza'u gaskiya ɗaya ce ta ba ta rarraba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a hadisin nan cewa za a rarraba kuma wayannan da duk wuta sun kai wayanda suka kasance akan abin da annabi yake kansa da da sahabban shi shine kuma Allah ya ba ya ba da goyon baya da shaida ga annabi din da sahabban nashi yake cewa wa man yushakikil la wa man yushakikil rasul min ba'di ma tabayyana lahul haqq duk wanda ya saba manzo ka gani bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi hanyar da ba ta mumine ba su waye muminin da Allah yake magana inda nuzuli hazil aya sahabatul rasul sahabban annabi sallallahu su ne muminun din ka gani kuma wani wuri Allah yake cewa ka gani ko fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah yake gaya wa annabi da sahabban shi cewa idan su mutane suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to ta da sun shirya an ba su imani da abin da kuka imani da shi ba kenan ba sa kan shirya su waye ake magana da su a lokacin da ayat sauka sabon annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan suna da shaida daga Allah da manzon shi ka gani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana duk lokacin da kaga mutane sun sun sun saba sun saba kowa ya kama wata hanya daban to ka dawo ka ga mai qur'ani yace mai hadisi yace shikenan sai kai aiki da shi saboda haka yake cewa kullu hizmi bima ladaihim farihun sai Allah ya ce fadharhum فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله يتي فذرهم كعليسو wato ya kai rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka kyale su duk waɗanda suka rarraba suka rarraba addinin Allah subhanahu wata'ala suka ki su tsaya su takaitu da abin da muka aiko ka da shi zuwa gare su suka rarraba wato addinin kowa ya kama wani tsari daban ya bar tsarin da ka zo da shi daga Allah to kyale su fi ghamratihim cikin ɗimosu su da bata da kuma jahilci don ghamra shine jahilci da bata shine al-ghamratu bi ma'ana ad-dalala wal jahala da jahilci da bata cikin wannan dimuwa wato cikin rufi na jahilci da bata da suka tura kansu a ciki to kyale su wannan yake nuna duk wanda ya raba addinin Allah ya raba kan al'umma to yana cikin jahilci da bata baya kan daidai baya kan shirya to aka kyale su cikin jahilcin su malam yace anan al-khitabu lirrasul sallallahu alaihi wasallama magana ake da manzo sallallahu alaihi wasallama wa damiru wato damirin kuma da yazo cikin zarhum lafazin hum da kuma him wannan damirin da suka zo guda biyu ana nufin kafirai ne nan sai ya ce wai kufaru makka shi da ya saba makka makka makka kadai kufaru duniya gaba daya ake magana duk da kasancewan su kufaru makka su ne sababin nuzul to amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ka gani abinda ake izina da shi shine fadin ma'anar lafazin duk wanda ya raba addinin Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin maganar da ake yi bai takaitu hukuncin bai takaitu ga su kafiran maka ba duk da an saukar da ayan ne a lokacin da kafiran makka amma kuma ana magana da duniya saboda qur'ani ga duniya take magana gaba daya saboda kada ma mutum mai karatu ya rika jin ana cewa ku faru maka kawai ya takaice abin ga mutan kafiran makka kadai kafiran makka yanzu ba sa nan tun yaushe suka suka mun a zamanin ka gani ko in karadu duk sun sun kare sun tafi ko yanzu maka wani kafiri kake magana maka a yanzu to kaga yanzu mu a yanzu muna karatu kaga muna kawo maganan ku faru maka saboda shi annabi an aiko shi ne ga duniya gaba daya duk da kasancewa ya taso ne a makka da kuma madina a hijaz da'awarsa ta yi a nan kuma sahabbai suka kara yada da'awar kuma ta shiga duniya gaba ɗaya dama aiko shi ne zuwa ga duniya sannan ƙur'anin kuma da duniya yake magana ila yawmil qiyamati saboda haka damirin yana koma kan duk wanda ya rarraba addinin saboda ana magana kan allazina taqatta'u amrahum bainahum ka gani saboda haka ka kyale su ai faturuk ya Muhammad haula al mushrik kyale waɗannan mushrikai kyale waɗanda suka rarraba addinin Allah fi ghaflatihim wa jahlihim wa dalalihim cikin rabkanwa da jahilci da batansu hatta hin har zuwa wani lokaci ai ilahin mautihim zuwa lokacin mutuwan su kenan malam yace wa hadha tasliyatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan haƙurƙurtarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa'idun lil mushrikin kuma narko ne da jan kunne ga mushrikai da waɗanda duka suke rarraba addinin Allah suka ki su takaitu da abinda Allah ya fi saukar wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama suka ki su takaitu da koyarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ki su takaitu da ijma'in sahabbai suka koma wani tsari daban suka kama wasu mutane daban suke karban addini a wajensu su ce wannan kowa zai ce wai shi jikan annabi ne ka gani wai kowa dama mutumin dama muta irin wayannan miyagun mutane sai sun danganta kansu zuwa ga manzon Allah din in ba haka mutane ba su yi da su ba sai sun danganta kan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi mutumin banza yana so ya yarda da shi sai ya danganta kansa zuwa ga mutanen kirki tafiya ta tafiya kuma dama kansa yake ginawa daga baya kuma sai nuna wa mutane falalarsa da kuma darajarsa a gun mutane to haka suke dama to ka gani kowa ya ce jika annabi ne to su kuma sun saba jika jikokin annabi ne amma suna fada da juna domin kowanne bai yadda a ziyarci waliyin wani ba to kaga ba su yadda juna ba kenan kamar yadda malam yake cewa ne ai mu kyale jikokin gaba ɗaya mu koma kan kakan ko da jikokin da mu duk mu koma kan kakan duk wanda kace kai kafi yadda da kakansa da duk maganan kakansa in dai jikan kware ne ba zai ji haushin ka ba zai mutunta kama tun da kayi da kakanai koko to amma sai dinga jin haushinka to kaga kenan ashe ba akan hanyar kakan yake ba wani abu daban yana so ya gina kansa ne don da hanyar ubanan yake kai ko hanyar kakansa ba da zai ji haushinka don ka ce kana son kakan shi to kaga ga da shi kenan sai ya dadda kai kuma ya haba haba da kai ya karbe ka ya mata goma shi ma tunda ka da asalin gidansu to ka gani to saboda haka Allah ya ce kyale su cikin batansu su kyale su har zuwa wani lokaci lokacin da mutuwar su za ta zo kenan lokacin da ajalin su zai zo kowa zai zai zai hadu da Allah subhanahu wataala to sai Allah kuma ya ce a yahsabuna su mutane suna tsammani annama eh, numidduhum cewa abinda muke muke ƙara musu annama numidduhum bihi abinda muke ƙara musu da shi min malin na dukiya muke ta basu muke ƙara musu dukiya suna ta ƙara yawan dukiya da yawan ƴaƴa ko yana ta ƙara yawan tattalin arziki na ta ƙaruwa kamfanoni na ta ƙaruwa wannan da muke ta basu suna tsammani hakan da muka yi musu wa banin da kuma ƴaƴa nusari'u lahum fil khairati muna gaggauto musu cikin alkhairai ne ba kauna ce ta sa muke musu haka ba ba wai don muna son su ko mun fifita su ne muke ba su yawan dukiya dukiyar su take ta karuwa don kaga mutum yana dukiyarsa ta yawa baya nuna cewa yana da fifiko a gurin Allah subhanahu akan wanda ba shi da shi ba da wannan ake gane son Allah ga bawa ba ba a bambance wai soyayyar Allah ga bawa ta hanyar yawan dukiya ko yawan gidaje ko yawan kamfanoni ba da wannan ake gane son Allah ga bawa ba kuma ba a gane yakin Allah ga bawa ta hanyar talauci ko rashin abin hannu ba a nan ake ganewa ba ka gani to a anan Allah yake faɗa a sabuna suna zaton ko suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin wa banin abinda muke ƙara musu na dukiya da ƴaƴa ay yazunnu haula'il kufar allan allazi nutihim fid dunya abinda muke basu a duniya min al amwali wal na ƴaƴa da dukiyoyi muna nusari lahu fil khairati muna gaggauto musu alkhairai ne saboda mun muna son su sama da wanda bamu ba su ba suna ganin huwa ta'jilun wa musara'atun lahum fil ihsan kaman muna gaggauto musu kyautatawa ne kalla ba haka bane ba laysa al kama yadhunnun al'amarin ba kamar yadda suke tsammani bane ba kamar yadda suke zato bane bal huwa istidrajun lahum wannan ta lalace gare su istidraji ne ta lala kenan in gizame kan turuwa ake masu wastidrarun ka gani wastijrarun a gani ko ila ziyadatil ithmi da kuma ana jan su ne zuwa ga ƙara tafka laifi walihaza ƙala shi yasa ma yace bal a'a yadda suke tsammanin ba haka bane ba shine bal bal anan idrabun ne ibtali ma'ana bal wancan zaton nasu ba haka bane ba haka bane ba kauna ce ko soyayya ce yasa muke gaggauto musu irin wayannan muke ƙara musu yawan arziki da dukiya masu bin Allah kuma zai ga mutum yana bin Allah bawan Allah amma bashi da komi yana wahala wajen neman abin da zai ce sha da abin da zai tufa ta kansa amma kuma gashi yana kan hanyar Allah kaga ba ta nan ake gane soyayyar Allah ban ta ake gane soyayyar Allah sai ka rikice ma kasa gane waye dan aljanna ne waye dan wuta ne ma tunda za ga kafiri wanda yafi kowa kafirci akfarun nas yafi kowa kudi duniya ko ba haka bane ka gani shi yasa yace bal la yash'uruna su ba su sani ba ba su san cewa ba haka bane ba ai bal hum ka gani hum ashbahul baha'im sun suna kama da dabbobi don ba su da tunani mai kyawu la fitnata lahum ba su da tunani mai kyau. wala shu'ur hatta yatafakkaru fil amri har su iya yin tunani ba su da shu'uri da filin na gaskiya balle su iya tunani a cikin al'amarin yadda yake huwa istidrajun istidraji ne talala ne an musara'atun fil khairi fil khairi ko kuma gaggautawa na cikin alkhairi a'a istidraji ne cin talala ne ko gaggauta alkhairi ne zuwa gare su a'a talala ce wal ayatu raddun alal mushrikina fi za'mihim anna amwalahum wa auladahum dalilun dalilu ridallahi anhum suna ganin wai dukiya da yawan dukiya da ƴaƴa da Allah ya basu da yawan kamfanoni da yawan abun duniya suna ganin wannan yarda ce daga Allah zuwa gare su kama haka Allahu anhu kamar yadda Allah ya faɗa wa Nuri wuri wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'addadina haka suka faɗa a cikin suratu sabai suka ce mu mu ne muka fi yawan dukiya muka fi yawan ƴaƴa kaga saboda haka ba wanda zai mana azaba muna manyan mutane a duniya ga dukiya ga ya'ya ga komai ko ina muna fanta mai da dama a lahira ka mithlu duniya ka mithlu lahira yadda muke a duniya haka zamu tashi manyan mutane a lahira kuma ba haka bane ba shi yasa Allah ya ce da su ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ba dukiyarku ko ƴaƴa da kuka tara su ne za su kusanta ku zuwa gare mu ba ba su suke za su kusanta ku zuwa gare mu ba a'a imamu ahmad da imamu tirmizi da ibnu maja sun fitar da hadisi ingatacce wanda na ibnu kasir ma ya kawo wannan hadisi wanda za mu karanta shi ku ji abin da annabi yake faɗa hadisi ya tabbata kamar yadda imamu ahmad rahimahullahu ta'ala da imamu bin maja da imamu tirmizi duk sun ruwaito wannan hadisi da ingantaccen isnadi daga abu sa'id abinan daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ƙala قال sallallahu الله صلى الله inna وسلم إن الله قسم Allah ya raba ɗabi'u a tsakaninku wato ya raba ɗabi'u da halayen ƙwarai da ayyuka na kirki wato ayyuka da halaye da ɗabi'u Allah ya rarraba shi tsakaninku dama Allah ya faɗa cikin alkur'ani yana a cikin suratul safat ya ce kaga Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa ma'ana ya halice ku kuma ya halice aikin da kuke yi saboda haka ayyukan ma ya rarraba shi tsakaninku wani yana aiki mai kyau wani yana aiki mummuna an fahimta saboda haka annabi yake cewa Allah ya raba ayyuka a tsakaninku da ɗabi'unku da halayenku wani yana da mummunan ɗabi'a wani yana kyakkyawan ɗabi'a mummunan hali da kyakkyawan hali saboda haka ya rarraba shi tsakaninku kama qasama bainakum arzaqakum kamar yanda ya raba ya raba arziki a tsakaninku ya rarraba arziki a tsakaninku wani an bashi arziki mai yawa wani an bashi arziki kaɗan wani ma ba a bashi ba ka gani kowa an rarraba arziki a tsakanin mutane wa inna allaha sai annabi ya ce haƙiƙa allah maɗaukin sarki yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib yana bayar da duniya ga wanda yake son shi shine mumini da kuma wanda baya so kafiri kenan domin Allah yana son muminai ko kuma baya son kafirai saboda haka ya ba wa ya ba da duniya ga kafiri kamar yadda ya ba fir'auna duniya ya ba shi mulki ya ba shi dukiya ya ba karuna dukiya wanda ma dukiya mai yawa ma inna mafatihahu latanu bi usbatin bil usbati uli quwwatin dukiyar da Allah ya bashi suna da yawan gaske wanda har a tashi duniya ba a samu wanda ya kudi irinsa har duniya ta nade ba za a samu mai sa ba karuna ai kun san tarihinsa yanda Allah ya bashi ya ba na maruzu ya ba wa duk da manyan manya-manyan arna ya ba su a yau ma gashi ya ba ya ba arna duniya ya ba ga har ma su sun fi sun fi ma musulmi dukiya ko ba haka bane sannan ya ba wanda yake wanda yake son shi Allah yana son sa ya ba shi dukiya ya ba irin sayyidina Uthman an ba shi dukiya ko ya ce da dukiyarsa zuwa gida addini an ba Abdurrahman bin Auf an ba shi dukiya an ba waye ga sunan da yawa har zuwa yau za a ga masu imani musulmai Allah ya ba su wadata kamar yadda ya ba kafirai don haka kenan ba a nan ake gane wanda Allah ya fi so ba saboda yana ba kafi yana ba mumini so bayarwan ba shine kauna ba wannan wani abu ne kawai na jarrabawa da yake yi wa mutane to sai annabi sai sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yu'ti dina illa liman ahabba baya bayar da addini da imani sai ga wanda yake so kaga yana ba da imaninsa ga wanda yake yaba imani da addini kaga mutum ya damu da addini ya damu da imani me damuwa da addini ba wai da'awar addinin ba ka damu da addinin ka lura abinda ka damu da shi ya kake yi abinda ka damu da shi kana kulawa da shi iyakar kulawa kana sa hannu ka gyara shi ka kula da shi ka yi duk abin da za ka yi na kare shi saboda kana son abin kuma ka damu da abin ba wai ka yi da'awar son abun ba don a da'awa daban kuma kana son abun daban na fata an fahimta saboda haka yana bayar da addini ga wanda wato ga wanda yake so sai annabi ya ce faman a'tahu Allahu dina duk wanda Allah ya bashi addini to faqad ahabbahu kaga annabi bai ce duk wanda Allah ya bashi duniya faqad ahabbahu ba san da yazo wajen addini sai ya ce faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu wanda Allah ya bashi addini to haƙiƙa Allah yana son shi alamar Allah na son bawa shine ka ganshi ya dukufa kan addini ya damu da addinin musulunci yana bawa addini kariya ta kowace fuska da ta kowace hanya da Allah ya hore masa ta hanyar dukiyarsa yana bawa addini kariya ta hanyar mulkinsa yana ba addini kariya ta hanyar basirar da Allah ya bashi ta hanyar karfin da Allah ya bashi ta hanyar duk hanyar da Allah ya baka da ilimin da Allah ya baka kana ba addini kariya to wannan shine alaman Allah na son ka ka gani amma in dai kana cewa kai kana da addini amma kuma ba abin da ya shafe ka da addinin nan duk wani abu da ya shafi addini baka sa hannu a ciki to ina maganan kana son addini babu don abin da ka damu da shi shine zaka bashi kariya da kulawa to annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi haka ziyadar da shi Ahmad shi malam Ibn Kathir ya kawo riwayar Imam Ahmad ne anan to ziyada ya shi Ahmad ya kawo ziyada wallazi nafsi bi yadihi la yaslamu ab la, la yuslimu abdun hatta yuslimu qalbahu qalb, qalbuhu wa lisanu wannan ziyadar ila akhiril hadith ziyada shadda bata inganta ba wannan ziyadar so iya nan shine tabbataccen ruwaya kamar yadda Nasiruddin Albani ya kawo da sauran malamai sun kawo Nasiruddin ya kawo cikin silsilatul hadisu sahiha ya kawo ya tabbatar da cewa ya tabbatar da wannan wannan ziyadar lam yasai amma iya inda muka karanta faman atahu Allahu ad-din faqad ahabbahu iya nan shine tabbata a ruwaya ya tabbata ruwayatan saboda haka in ka koma can hadisin ta 2714 cikin sirratu hadisu sahiha ya tabbatar da rashin ingancin wannan ziyada da kuma sauran malamai sun tabbatar da rashin inganci wannan ziyada amma iya inda muka tsaya nan shine ya tabbata to kaga kenan anan Allah da yake cewa am abin a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat ba su dukiya da wadata da arziki da karfin tattalin arziki suna tsammani kauna ce saboda kauna ce muke gaggauta musu alkhairi saboda ai kana bayar da alkawari gauta alheri ga wanda kake kauna to mu ba haka bane ba inji Allah Allah ya ce bal bal din nan idrabun ne ibdali wato yana yubdilu hadhihi ad-da'wa al-ula yana rusa da'awar farko yana tabbatar da na ƙarshe la ya shuruna ba sani ba ba su sani ba ba haka bane wato al'amarin ba yadda suke tsammani bane ba yace malam anan ya kawo shi gashi tunda mun karanta shi ba sai mun bi shi ba walamma dhamma al-mushrikeena wa tawa'adahum aqaba zalika bi gani lokacin da ubangiji ya zargi mushrikai wa tawa'adahum kuma ya musu ya musu alƙawarin narko da jan kunne na azaba aqaba zalika bi madahi muminina sai ya biyo bayan wannan bayanin ga yabo ga mu'minai wa zakarahum bi ablagi sifatihim ya ambaci mu'minai da mafi kololuwan sifofinsu sufofin da mumine suka siffanta da su sai Allah ya ce inan lazina innan lazina min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون, والذين يؤتون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون to waɗannan su ne siffofin muminai wayannan siffofi kenan saboda haka wannan siffofin da muminai Allah ya siffanta da su to a cikin muminan wani Allah zai bashi wadata mai yawa wani ya bashi mulki wani ya bashi kaza wani kuma zai bashi wadata ba ba zai bashi kaza ba amma dai muhimmi in dai mutum ya siffanta da waɗannan siffofi da Allah ya siffanta guda hudu to Allah na son sa ba maganan wai dukiya ce ko wai kaza ko kaza ko kaza wannan wani abu ne daban na ba ta an fahimta in dai dukiya ta rudi mutum kuma ya bai sifanta da waɗannan sifofin ba to kaga kenan baya cikin wannan da Allah ke so ko da yana da'awar musulunci din saboda da'awa ba shine ba don fadar imani da aikin kirki shine imani shine musulunci ka ce kai imani kuma ka tabbata kan imanin kai aiki kamar yadda Allah yake cewa allazina amanu wa amilu salihati duk inda Allah ya faɗi imani sai ya sai ya gwama shi da aiki saboda haka kenan abun ba wai da awaci da baka ba sai ka aiwatar da aiki da gangan jikinka sannan shine zaka wannan sifofin ko sunan musuluncin zai gaskatu a kanka to saboda haka sai Allah ya ce innal ladhina innal ladhina ko hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle waɗanda su suka kasance su min khashyati rabbihim daga tsoron ubangijinsu mushfiquna suna cikin firgici wato suna nuna firgici da tsorata daga tsoron Allah subhanahu wata'ala ai hum min jalalillahi wa azamatihi khaifuna suna masu tsoron kasaitar Allah da girmansa a cikin zuciyarsu saboda kwarjinin ubangiji ya cika musu zuciya don haka duk sanda aka ambaci Allah suna tsoron Allah suna nuna tsoron Allah su nisanci abin da ya hana wa min khawfi azabihi hadiruna kuma suna hattara daga tsoron azabashi saboda haka hattara suke a rayuwarsu suna kokarin suna kaffa kaffa daga aikata ayyuka ba kowane aiki suke sakin jiki su yi ba sai sun tabbatar Allah na so sannan su nisanci wanda Allah baya so in kuma ba su san wani bayani akan wani aiki wanda za a kusanci Allah da shi in ba su san cewa Allah na so ko baya so ba to suna hattara za su kame sai in sun samu bayani a kansa saboda haka suna aiki ne da abin da suka sani Allah yana so sai su tukufa a kansa abin da suka san Allah baya so su nisance shi duk abin da ya zama shubha gare su kuma shi ma suna nisantarsa domin duk wanda ya nisanci shubha da bai tabbata cewa Allah ya yarda da shi a matsayin addini ba kuma ba shi da wani dalili a kai to yana kokarin ya nisanci wannan dama shi yasa annabi yake cewa wa man ittaqa shubuhati faqad istabra al dinihi wa irdihi duk wanda ya nisanci shubuha ya kare kansa daga fadawa shubuha to ya tsare addinin sa ya kubutar da addininsa da mutuncinsa a gudun ubangiji to saboda haka sai ya ce wannan ta ce siffa ta farko kenan wallazina hum min hashe ta rabbihin mushrikuna mu'minai musulmai suna tsoron ubangijinsu kaga wanda yake tsoron Allah ko ba zai auka wa sabon Allah ba kaga yana nisantan sabon Allah kenan iya gurgudo sai in dai kuskure aka samu ya fada kuma da zaran ya fada kuskure ya aikata wani abu wadda ba daidai ba nan da na yake yin nadama ya tuba ya koma ga Allah to ga Allah sai ya karbi tuban shi siffa ta biyu sai ya ce wallazina hum bi ayati rabbihim da waɗanda su game da ayoyin ubangijinsu yu'minuna suna yin imani ayyu yusaddiquna bi ayati llahi alqur'aniyya suna gaskata ayoyin Allah na alqur'ani duk abin da aka karanta musu na alqur'ani ga abin da Allah ya ce ayi ga abin da Allah ya hana ayi to suna yin imani da shi su gaskata su kuma aikata abin da aka nemi aikatawa gwargwadon ikon su sannan su nisanci abin da Allah ya hana aikatawa iyakan nisanta wa ayatihi alkauniya kuma suna imani da ayoyin Allah na halitta shine ayoyi kauniya sun yarda da Allah ne yayi ayyukan Allah ba su hada Allah da wani cikin ayyukan shi ka gani ayyukansa yin sama halitta sama da ƙasa da rana da wata da taurari da bishiyoyi su ne lahil kauniya dare yini duka waɗannan lahil kauniya kenan wanda Allah ya halitta ka gani wahiyar dala'ilu su ne abubuwan da suke shiryarwa walbarahin ka gani dalilai da kuma hujjoji addalla da suke shiryarwa ala wujudihi subhanahu wata'ala kan samuwar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wani mawaki yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai akwai aya da ke nuna cewa Allah nan kwaya ɗaya ne ko duk abubuwa da kake gani abubuwan da suke kewaye da kai a wannan universe to suna tabbatar ma cewa Allah eh, akwai shi kuma shi ɗaya ne shi yake gudanarwa shi yasa baka ganin rikici rikici a sama ko ko sauran halittu abubuwa da Allah ya halitta ka gani saboda Allah ne shi kadai ne mai gudanar da su din shi kadai ne baka ganin sabanin dare da yini baka ganin sabanin rana da wata baka ganin sabanin sama da ƙasa ko ka rinka jin rugugi ko wani abu saboda masu halittar suna da yawa don haka suna jayayya da juna suna rigima babu wannan gaba daya saboda shi kadai ne ka gani shi kadai ne shi yake gudanarwa shine mudabbirun wahidun wahidun ahad shine kadai mai gudanarwa yake sarrafa halittar sai yadda ya ga dama yadda lokacin da ya so ya yi ruwan sama lokacin da ya ga dama ya ɗauke ruwan sama lokacin da ya ga dama ya kawo dare ya kawo yini ka gani ya tsirar da tsirrai ya yi wa duka shi lokacin da yake so zai yi ba za a samu rikici ba balle a ce babu tunanin akwai wani wanda shi ma in ya ce zai yi ruwa wancan ya ce bai yadda a yi ruwa yanzu ba sai mu rinka jin rigima to kaga babu Allah shi kadai ne suna imani da shi wannan sifa ta biyu kenan masu imani da ayoyin ubangijinsu da ake karanta masu ayoyin qur'ani wato na shari'a sune ayoyin qur'ani ko na shari'a amru wan nahyu da kuma ayoyi kauniya na halittun Allah subhanahu wataala sifa ta uku wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna sune waɗanda ba sa shirka da ubangijinsu ba sa shirka da ubangijinsu game da ubangijinsu ba sa shirka da shi ba sa hada kowa da ubangiji wajen bauta ai la ya'buduna ma'ahu ghayrahu ba sa bauta wani sa tare da shi bal yuwahidunahu suna dayanta shi su kadaita shi wa yukhlisuna al'amala liwajhihi suna tsalkake aiki ayyukan addini suna tsalkake su saboda shi saboda fuskar Allah mana saboda Allah shi kadai imamu fakarur razi a cikin tafsirul kabir nasa a tafsirul kabir yana da tafsiri eh, kafin nan tafsirul kabir ake ce masa ka gani sunan littafi asalin eh, akwai sunan littafin biyu ne ko a ce a tafsirul kabir ko kuma abin nan mafatihul ghaib mafatihul ghaib na ibnu abin na shi abin nan eh, fakharur razi walai yace laysal muradu minhu al-imanu bitawhid wa nahyu wa nafyu shirk wa nafyu sharik lillahi fa inna zalika dakhilun fil ayati sabiqa yace anan wannan ayar da yace walladina hum bi rabbihim la yushrikuna ba yana nufin tauhidi ake nufi anan ba ba yana nufin kore sharik wato abokin tarayya ga Allah bane domin hakan ya tabbata ya shiga cikin ma'anar aya ta gabata can da yace wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun shine ayoyin qur'ani da ayoyin kauniya sun ta Allah cikin kauniya sun ta Allah cikin shari'a so wannan ya shiga nan so da ya maimaita wallazina da ya faɗi wallazina hum bi ayati bi rabbihim hum bi rabbihim la yushrikuna abin da yake nufi da wannan aya din shine malamin yace bal al muradu minhu nafyu shirki al khafi kore shirkul khafi ne anan riya so wancan shirka babba da kuma imani da, da kuma ta Allah da ibada ta, gabata a cikin ayar da ta gabata walazina hum bi ayati rabbihim yu'minun ina fata an fahimta shine abin da shi yake nufi ba wai yana nufin cewa babu tauhidi ko babu ba a kore tauhidi abin nan ga Allah ko ko ko shariki ko ana kore tauhidi ga Allah ko kore shariki ba a'a abin da yake nufi wannan aya din ta wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna yana nufin wato tauhid abin nan abin nafiyu shirki alkafi kore karamin shirka ko boyayyar shirka wanda ita ce riya wa zalika bi an yukhlisa fil ibadati liwajhi Allah shine mutum ya tsalkake ya tsalkake cikin ibadarsa saboda Allah duk aikin da zai da ibadar da zai yi shi domin Allah shi kadai wa talaban ridwani kuma yana mai neman yardan Allah shine yake nufi da wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna wato ba sa tara Allah da wani a cikin aikin da suke na ibada ba sa wa wani sai Allah shi kadai kuma ba sa yin aiki don a yabe su ba sa yin aiki don su ba wani haushi ba sa yin komai na addini sai don Allah shi kadai kuma don neman yardansa ba sa neman yabon mutane ba sa neman a gode musu ba sa neman a yi kaza a'a suna yi ne kawai don Allah don mutum yayi aiki don a gode masa kuma in ba a gode masa din ba kuma ya ji haushi to kaga wannan akwai riya a cikin abin nasa kenan ka gani su wayannan ba ba sa bukatan yabo ba sa bukatan eh, eh, abin nan a cikin ayyukansu ko kuma idan suka yi aikin su ba sa so wai ka zo ka yabe su kuma ba sa neman ah, sai ka gode musu ka gani to saboda haka wannan shi yake nufi wallazina hum bi rabbihim bi rabbihim la yushrikuna sifa ta uku kenan sai kuma yace wallazina da kuma waɗanda su muminai kenan yu'tuna ma ma'atau suke bayar da abin da suka bayar wato yuduna ma'a'atau suke bayar da abin da suka bayar suna bayar da abin da suke bayarwa na ayyuka kenan ina fata an fahimta shine ma'anan a ma'atau suna bayar da abin da suka bayar wa qulubuhum wajlatun alhalin zukatansu na cike da tsoro na ubangiji ta'ala me yake nufi da wannan ayar wallazina yutuna ma atau wayanda suke bayar da abin da suka bayar mana bayarwa anan shine na aiki duk ayyuka na ibada suna bayar da aikin da aka nemi su yi ina fata an fahimta aikin su wato su yi sallah su yi zakka su yi azumi su yi sadaka su sada zumunci su yi kaza su yi kaza ayyukan da aka nemi su aikata suna yin wannan aikin kamar yadda shari'a ta nemi su yi amma kuma suna tsoron kada ba a karbi aikin ba suna tsoron watakila sun yi ba daidai ba suna tsoron watakila sun tauye wani abu a cikin aikin watakila tauye wannan abun Allah ba zai karbi aikin ba wannan shi suke tsoro ina fata an fahimta ba wai suna tsoron wai Allah ba zai karbi aikin ba kawai a'a Allah yana karban aiki a inna Allah la yukhliful mi'at Allah baya saba alƙawari kuma Allah ma idan ka aikata kyakkyawan aiki yana ba da lada wa yi ladun ladunhu ajaran azima yana ba da lada mai girma daga wajensa in ka aikata aiki kamar yadda aka ce to tsoron da suke shine suna tsoron kada aikin da suka yi din na sallan ko azumin ko zakan da suka bayar ko sadakan da suka bayar ko sada zumuncin da suka yi ko aiki kaza da suka yi suna tsoron kada ya zama ba su cika abin yadda ya kamata ba ba su yi shi akan sunna yadda annabi ya koyar ba watakila an samu wani halal a cikin aikin to suna tsoron wannan kaga in akwai wannan a ciki kenan Allah ba zai karbi aikin ba shi yasa da sun yi bautan Allah sai su biyo bayan bautan kuma da addu'a suna roƙon Allah ya karbi aikin da suka yi ina fata an fahimta suna suna biyo bayan Allah da karbi aiki shi yasa annabi ya koya mana a cikin sallah kana idar da sallah in kai sallah sawa'an ta farilla ko ta nafila sai sai kai istighfari sau uku astaghfirullah kana assalamu alaikum abinda za ka yi kenan kana assalamu alaikum sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah thalatha marrat allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram sai ka karanta wannan har zuwa ƙarshen uh, addu'an da zikirin da annabi yake yi kafin ka zo ka fara tasbihi subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 har zuwa ƙarshe dai har da ƙarshe ka karanta abin nan <clears throat> la ilaha illa wa la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ina asuba ne kaza kaza kamar yadda dai kuka sani to malamai suna cewa hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin istighfari sau uku kuma ya koya mana musamman mu uh, al'umar shi saboda shi annabi sallallahu alaihi shine yake bautawa Allah ala tamam wal kamal amma duk wanda ba shi ba to bai yin ibada irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai ibada irin ta annabi ko kyautata ibada irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar da yasa ya koya mana wannan shine ma'ana kana neman Allah istighfari ya yafe maka kurakuran da aka samu a cikin ibadar kana neman istighfari da tuba in akwai kurakurai to Allah ya fi ma kurakuran nan kana neman sa shine hikimar da yasa koya mana wannan to kaga ka gama sallah baka yi ba kawai ka shuru kalma kai tafiya ka kaga akwai matsala don babu wani wani wanda zai ce yayi sallah alal kamal wa tamam kama yuridullah kama yuriduhu Allah minhu na fata an fahimta to kaji wannan shine hikima to tsoron da mutane suke kenan muminai suke su muminai haka suke duk suka yi ibada to suna tsoron Allah subhanahu wataala a ciki saboda suna gudun kada sun samu halal ko sun yi wasu kurakure ko basu ko sun samu sun dan tauye wani abu a ciki ba su yi shi yadda ya kamata su yi ba to sai suke ne suke tsoron haka din a gurin ubangiji ta'ala amma ba wai suna tsoron sun yi aiki amma ba za a karba Allah ba zai karba ba in dai kai aikin yanda Allah ya ce to Allah zai karba don Allah yi alkawarin kai bauta masa kai yanda yace zai baka sakamako kuma Allah baya saba alkawari don Allah ne ya faɗa da kansa inna Allah la yukhliful mi'at ina fata an fahimta shi yasa abin nan ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa al-lata'if ya kawo athar daga magabata yana cewa su magabata kanu kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum an yuballighahum Allah Ramadan wa yad'unahu sittatan ukhra an yakbala minhum ma qaddamuhu fi Ramadan haka suke magabata kenan saboda me saboda wannan ayar kuma san da ya kawo wannan ayar ya kawo hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha ruwaya ta tabbata daga Aisha kamar yadda A malamai suka abin nan turmuzi ya kawo da imamu ahmad da ibn majah sun rawaito hadisin eh, na aisha radiyallahu ta'ala anha da isnadi sahih isnadi mai inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam bi kasir ma ya kawo wannan a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya din tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah ani cewa wannan ayar da cewa wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun wajilatun annahum ila rabbihim raji'un zukatansu cike da tsoro bayan sun aikata sun bayar da abinda suke bayarwa na ayyukan ibada amma ta da haka zukatansu na cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa za a maida su zuwa ga ubangiji suna tsoron haduwa da Allah duk da sun yi aikin da aka nemi su yi amma ta da haka suna tsoron Allah subhanahu wataala to ne take tambaya annabi sallama a huwa allazi a gani ko yasriqu wa yashrabu al wa yazni thumma yakhafu yakhafu Allah shine wanda yake zina yake shan giya yake sata yake aikata ayyukan banna sannan yana tsoron haduwa da ubangijinsa shi Allah yake nufi da su Allah yake nufi da nan da yace wallazina yutuna ma ataw wa qulubu majlatun annahum ila rabbihim raji'una annabi yake cewa la la ya binta siddiq ce a'a ba haka Allah yake nufi ba yake diyar siddiqu kaga kaga annabi ya gaskata ya kira annabi da suna a ya kira abubakar da suna siddiq mahaifiyan aisha ko siddiq ya mutu wanda zai mutu ya mutu amma siddiqul umma ne shi a sayyidina abubakar sadiqun ne kuma abokin annabi ne na kud da kud Allah ma ya haɗa abotan a cikin littafinsa sai dai wanda zai mutu ya mutu sai ya kul mutu bi ghaibikum sai ya ce ba haka bane ake nufi saboda haka sai ya ce humul lazina yusallun wa yasumun wa yatasaddaquna ka gani wa khafuna an la tuqbala minhum auka kala sallallahu alaihi wasallam suna yin sallah suna yin zakka suna yin sadaka suna azumi amma suna tsoron kada ba a kada ba ya zama suna tsoron ba a karbi aikin ba me yasa suke tsoron ba a karbi aikin ba shine bayanin da muka gabatar tsoron da suke shine suna tsoron watakila sun samu nakasu a cikin aikin ko sun yi ba daidai ba ko akwai kuskure a ciki domin Allah baya karba in dai aka yi kuskure a aiki sai dai Allah mafi sauki kawai mutum ya yi kuskure to Allah sai yana daga kafa baya kama da laifi inda ya kuskure ne na fata an fahimta kamar yadda Allah ya ma da kansa ya faɗa yake cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuma hadisi ya tabbata a cikin muslim daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu karkashin wannan ayar tafsirin ayar yake cewa Allah ya amsa muku ya ce na'am kaga Allah ya koya mana addu'a mu karanta kuma Allah ya amsa addu'a in dai kuskure akai ko mantuwa to Allah ba zai kama mu da laifi ba kamar yadda annabi ya faɗa hadisi ta ce inna Allah jawaza li ummati an salafi anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alayhi kuskure da mantuwa Allah ba zai kama mutum da laifi ba inda ya kuskure saboda haka in ka bauta Allah akan kuskure kuma kuskuren ne to alal akalli Allah ba zai mafi saukin abin zaka samu shine Allah ba zai kama ka da laifi ba amma ba waye baka ladan aikin ba to shi yasa in suka yi abun suna tsoro shi yasa kullum suke biyo baya da addu'a shi yasa shi wannan eh, ibnu rajab ya kawo wannan asar din cewa magabata haka suke duk magabata suna addu'a wata shida suke yi suna addu'a Allah ya kawo su Ramadan akwai abin mamaki mutum ya samu Ramadan gashi ya rayu a cikin Ramadan din Allah ya kawo shi Ramadan din bai ma roƙa ba mutum nawa ne suke ta roƙon Allah ya kai su Ramadan <laughs> ka gani ka samu kanka cikin Ramadan din ma amma mutum ya yi buri ya bata lokacinsa ya zama ramadan ɗin ba ta da bambanci da sauran watanni da ba ramadan ba a rayuwar shi ba wani canji da za a gani watakila ma ya buɗe sababbin ƙofofi ma na shagaltuwa da duniya a ramadan ɗin. to kaga akwai abu mamaki ga wayanda bayan Allah su roƙon Allah suke wata shi da suke kullum suna roƙon Allah ya kai su Ramadan ya kai rayuwarsu zuwa Ramadan sannan su roƙi Allah wata shida ana fita daga Ramadan har daga cikin magabata wasu kuka suke saboda watan alheri ya tafi watan albarka ya tafi watakila ma ba za su kai na baɗi ba shine suke kuka kukan damuwa da alheri ya tafi watakila abin da suka yi a ciki ko an karba ko ba a karba ba sun yi daidai sun yi kuskure shine damuwar su saboda haka sai su yi ta addu'a har wata shida suna roƙon Allah ya karbi ayyukan da suka yi amma mu mutum nawa suke yin sati ɗaya da fitan Ramadan suna addu'a Allah ya karba sati ɗaya ma duk lokacin da ka samu dama ka yi addu'a Allah ka karbi ayyuka duk aikin da ka gabatar in kana yi kuma ka roƙi Allah kuma Allah ka karba Allah in akwai kuskure a ciki ka yafe mini ba da so na bane ka nuna wanka gaban Allah to haka Allah yake so shine zai baka sakamakon tabbas ba wanda zai yi kamar yadda Allah ya ce babu bayan in ka fudda manzon Allah babu wani wanda zai yadda Allah ya ce a sallansa ko zakkansa ko sadakarsa ko ibada ko sauran ayyukan alkhairi da Allah shar'anta babu mai yi cikakke 100 bisa 100 babu manzo Allah ne kadai to saboda haka dole ka rinka biyo baya da addu'a to kaji shine ma'anar wannan to shine anan yake cewa wallazina hum wallazina yutuna ma atau waɗanda suke bayar da abin suka bayar wa qulubuhum wajilatun wasu malamai suna fassara waɗanda suka aikata ayyukan da aka dora musu shine ma'anan suka bayar da abin da suka bayar ina fata an fahimta wa qulubuhum wajlatun zukatansu kuma cike da tsoro hazihi sifatun rabi'a sifa ta hudu kenan min awsafil mu'minina ai yutunal ata suna bayar da kyauta min zakatin na zakka wato yutunal ata anan suna bayar da abin da suka bayar na kyauta shine ma'ana na ayyukan da aka ɗora musu na zakka tunda kaga zakka ibada ce aka shar'anta ko rukuni ne ma wa sadaka su ba da sadaka wa ya na bi anwa'il qurbati kuma suna aiwatar da ibadodi da nau'o'in ibadodi suna neman kusancin ubangijinsu da nau'i nau'i na ibadodi daban-daban da Allah shar'anta min af'alil khairi na ayyukan alheri wal bir da ayyukan nagarta wa hum yakhafuna alhalin suna tsoro an la tuqbala minhum kada ba a karbi amalahum ayyukan su ba Hasanul Basri yake cewa innal mu'mina shi mu'mini jama'a isanan shi ya tattaro kyautatawa wa shafaqatan da tsoro wato zai aikata ihsani wato ibada zai yi ibada da Allah shar'anta masa amma kuma yana tsoro baya amuntuwa la ya amanu min makarillah shi mumini kenan wanda yake amnu daga makarullah to munafiki kenan shi har ma wani aka zo gurin sa zai ce ai shi ai shi ai sun ga sun yi sun ga sun gaba wani an je neman taimako a wurin na masallaci ko addini za gina addini ce ai shi tuntuni sun yi ta yi yanzu kuma a je wajen wasu mana shi ai sun ga sun yi aiki wa addini shi bai sani ba shin wancan aikin an karba ko kuma wannan da zai yi ne za a karba ma daga cikin magabata suna cewa inda na san aiki na guda ɗaya da na yi ko sallah guda ɗaya da na yi an karɓe ta to wallahi na gama morewa in Allah ya karbi aikin ka guda ɗaya to ka caba to an baka san wanne ne aka karba ko kuma duk an karba ko duk ba a karba ma shi yasa dole ka dukufa da addu'a kullum kana addu'a Allah ya karbi ayyukan da kake yi kar ka dinga sakin abin nan jiki da al'amarin nan khaufan wa tama'an ne da'una rabbahum khaufan wa tama'an ka gani to saboda haka yace yace shi Hassan Basri yake cewa shi mumini shine wanda ya tattara tsakanin kyautata aiki na ibada wa shafaqatan da kuma abin nan tsoro shafaka annan ma'ana tsoro wa innal munafiq shi munafiki kuma jama'a isa'atan wa amnan ya tara muna na aiki gashi yana muna na aiki ba da aike wa Allah ba sannan kuma ya amuntu baya jin damuwa kaga wannan shine munafiki kenan annahum ila rabbihim raji'una wato suna zukatan suna cike da tsoro cewa su tabbas za su koma zuwa ga ubangijinsu ko masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu ai li khawfi khawfihim an an yakunu qad qassaru fil qiyam bi shuru'il da'ati wal a'mal as Saliha. saboda tsoron su da kasancewa ko sun takaita sun tauye wani abu wajen tsayuwa da sharuɗan da'a saboda kowane aiki akwai sharuɗa kamar salloli suna da sharuɗa shuruɗu qabul ko aikin haji akwai shuruɗul kabul akwai shuruɗul wujub haka ai zakka haka kaza duk akwai sharuɗa sai ka cika sharuɗan nan sannan aikin kai karbu shin da kai aikin ka cika sharuɗan kana da tabbas baka da tabbas kuma yanda sharuɗan aka ce ka yi su haka to shine tsoron da mu'mine suke yi saboda haka yana bin Allah amma yana tsoro to ina ga wanda kuma baya bin Allah ma yana abin da ya ga dama amma kuma ya yi amuntu ba ruwansa ya amuntu ma kawai yana ganin aljanna ne shi irin aqidan aqidan eh, abin nan irja kaga wannan irja murji'a tana cikin mutane da yawa wannan aqida ta irja'i wanda suke gan la yadur ma al imani ma'asiya in dai kai musulmi shikenan kafiri kafiri wuta yayi musulmi musulmi kawai aljanna yayi ba ruwa baya ta imani da aiki saboda haka al imanu la yazudu indahu wa la yanqusu wannan aqidar irja'i kenan kuma yana daga cikin firaqud dalla cikin firaq khawarij khawarij murji'a qadariyya mu'tazila duk waɗannan suna cikin firaqud dalla su jabariya su ai duka Allah sauki Allah yayi mana wannan halin da muke ciki na'am saboda haka yake cewa wal a'mal da kuma ayyuka ayyukan asaliha kyawawa yana suna tsoron ko sun cika sharuɗan ko sun tauye wani abu na sharuɗa ta itiqadim kuma saboda kudurcewan sun tabbatar sun gamsu a cikin zuciyarsu annahum sayurja'una ila rabbihim lil hisab za a maida su zuwa ga Allah kuma za a yi hisabi sai an auna ayyuka an an duba ayyukan kowa ya yi shi daidai ya cika ko bai cika ba suna da tabbas din wannan to wannan yasa suke tsoro ruya anna aisha ta sa'alat kaga nan yace ruya yayi tasdirin da ruya amma hadisi ne tabbatacce ba maganar ruya bane kadi sabata ya kamata ya ce sabata anna aisha ta sa'alat rasulullah ta tambayi manzon Allah game da wannan aya wallazina yutuna ma wa qulubuhum wajila wa huwa alladhi yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah azza wajal jalla tambayar da cewa annabi kenan fa qala laha sai annabi ya ce da ita la ya binta siddiq ce a ya ke diyar siddiq ba haka bane ba su Allah ke ne ai ba a magana ma mai sako shi ba ta shi ake ba nan nan mai da'a ne mai biyayya ga Allah da manzonsa da su ake suna bin Allah din suna yin duk abin da Allah ya ce suna kiyaye sallah a lokacinta suna suna zakka in Allah ya hore musu dukiya suna sadaka in aka nemi su taimakawa addini su taimakawa mabukata in suna da hali suna yi ba sa rowa suna yin duk abin da Allah ya ce ya nemi su yi annabi ya nemi su yi sunnai da su ba ake ka gani suna suna kaza suna kaza suna sada zumunci suna wane suna duk ayyuka da na ibada da shari'a ta shar'anta musu da su ake shi ne sa yace da ita ba ba su sabo ake magana ba a nan gurin shi mai sabo ma ba da tashi ake ba ba a ma maganar sa tukuna shi shi yasa sai yace da ita ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو مع wahuwa ma'azalika الله عز وجل a lafazin tirmizi sai ya wa huwa wa ya yakhafu an la tuqbala minhum amma ya yakhafuna an la tuqbala A arwayan ahmad ya zo da sigar jam'i ka gani amma wannan ya zo da riwayar abin nan na sigar abin nan ifradi cewa yusalli wa yasumu wa yatasaddaq su san riwayar yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun wa na an la tuqbala minhum suna tsoron kuma kada ba a karba ba kuma hadisi ne sahihi tabbatacciya inganta sai ce ula'ika una fil khairati irin waɗannan masu wayanan su cika wayanan sifofi guda hudu to su ne ula'ika waɗannan una suna gaugawa fil khairati wajen aikata alheri suna una suna gaugawa suna rige-rige wajen aikata alkhairi duk inda aka ambaci alheri to suna rige-rige kowa yana so ya zama shi ya fara yi muminai kenan kowa yana kokarin ya fara yi ba nokewa zai yi ba an ambaci alkhairi ba nokewa zai ba zai kokari ne ga shi ma yayi wani abu wannan fa ana makula ika siffa ce amma don allazina allazina can kun allazina allazina yake faɗa sigatun ne min siyagil umum so bai fitar da kowa ba basarake ne shi shugaban kasa ne gwamna ne minista ne ɗan majalisa ne talakawa ne malami ne talaka ne mai kudi ne kowa ya shiga kowa zai yi ne ala hasbi qudratihi gwargwadon abin da zai iya yi ba ɗora maka aka yanda wancan ya shiga ma sai kai haka ba a'a gwargwadon yanda ka yi abin da ake bukata ikhlasi yi don Allah ka tsarkake zuciyarka lokacin da za ka yi abin yi domin Allah ne karka ji nauyin cewa yanzu ka wani ya bada ɗari biyar ni kuma gashi naira biyar ne a juna dauko ka sa tun da shi ka mallaka Allah kuma ya san shi ka mallaka kuma kana kishin abin sai ka biyo baya kuma da addu'a Allah ka taimaka a samu abin da ake neman nan wannan shine ka damu da addinin Allah shi yasa Allah zai damu da kai amma ya baka damu da addinin Allah ba kana tunanin ya damu da kai shi yasa annabi yake gaya wa ibnu abbas yake cewa ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shidda ka kyautata ƙulla alaka kyakkyawa tsakaninka da ubangiji yayin da kake cikin yalwa kake da shi yalwan nan kuma abin nan suna ne wato gamammen abu ne in aka yalwan ya danganta kowa da irin abin da yake rayuwarsa take yalwa yanda yalwarsa take wani yalwarsa yana da manyan kuɗi wani yana da matsakaiciyar kuɗi wani yana da ƙasa ƙasa ko wani ma kullum abin da zai kashe a gidansa naira ɗari biyu kuma yana cikin yalwa Za ka ji tabba matsala zai ce ya hamdala ya gode wa Allah 'ya'yansa masu gode wa Allah ba matsala wani kuma shi yin bai kashe dubu ɗari ba bai isa a gidan shi wani dubu ɗari biyu ne jabanan gidansa kullum wani ma sama da haka saboda irin samunsa da Allah yake bashi to dubba ba nan ne abin kallon ba a'a ya zamo ka sifanta da wayannan sifofin da aka ambata shi yasa aljanna akwai masu kuɗi akwai talakawa akwai kaza amma kuma annabi ya ce talakawa za su shiga aljanna kafin masu kuɗi da shekara 500 saboda shi mai wadata yana can an tsare su ana bincike da masu mulki ana lissafi ana bincike ya aka yi ya aka yi taron nan suka zama sisi ya aka yi sisi ya zama sule yanzu ba ba maganan sule ake bugo. ya aka yi naira goma ya zama ashirin ya zama talatin ya zama kaza kuma da in aka tabbatar wannan hanyar da ka samu goman tana da kyau to ya aka yi suka koma ashirin sai aka ta yi kyau to ya aka yi ka kashe su a ina ka kashe su nan ma sai an bincika shi yasa ayat nabi yake cewa la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba za ta gushe ba ranar kiyama ba za ta gushe daga inda yake ba sai an masa tambayoyi hudu ka gani an umrihi fima abla fima afna an shababihi fima abla rayuwarsa yaya ya tsofar da rayuwar shi eh, abin nan samartaka samartakansa da ya taso matashi ne wannan ƙuruciya ta yaya ya tsofar da ƙuruciyarsa a ina ya watar da su wajen kallon bal ko wajen wasannin banza ko wajen zaman banza kawai a majalisin hira kawai na duniya ba wani abu da zai tsina nawa kan na rayuwarsa gikirta rayuwarsa sana'arsa kaza addininsa kawai sai dai zauna kawai bata lokaci sai an tumfitike sannan an ilmihi ma za a mila bihi ilimin da Allah ya bashi wani aiki ya da ilimin ya karkatar da mutane ko ya aikata alheri ko ya bauta Allah daidai yadda Allah ce ko ya ja mutane saboda Allah ya bashi baki ya karkatar da su sai an tambaye shi sannan kuma an malihi ka gani aina tasabahu min aina tasabahu wa fi ma anfaqa a ina dukiyarsa a ta ina ya samu dukiyar sannan kuma yaya ya kashe su kaga abin akwai abin nan to sai an tambaye mutum to kaga karka dauka wai mai kudi ne za a tambaya kawai kaga a cikin hadisin da 40 yace rayuwarka kaga talaka ma ya shigo nan sannan kuruciya eh, nan ma talaka ya shigo to kaga kenan kowa yana ciki <laughs> kaman girman kai ne da wasu ke daukan girman kai kawai in aka yi maganan girman kai kawai sai su hararo sarki ko shugaban kasa ko gwamna ko wani mai kuɗi shi su suke hararowa kawai in ana maganar girman kawai sun cika girman kai annabi kuma ya ce farkon ma shiga jahannama akwai talaka mai girman kai A awwalu tus aro bihim nara jahannam farko wanda za a hura jahannama da su daga cikinsu su baya ya ambata wa zakara min dimnihim sai ce wa wal a'ilul mustakbir a'il al mustakbir talaka mai girman kai shi yasa annabi ya siffanta ya fasara girman kai shine yace al alkiburu batarul haqqi wa ghamdun nas wayannan sibobin guda biyu duk wanda ya sifana da su mai mulki ne ko mai kuɗi ne ko tallaka ne fitik in ma miskinun za matara ba ne shi in dai ya sifana da wayannan sibobin guda biyu to ya zama mustakbir kin gaskiya batarul haq ay raddul haƙ a gaya ma gaskiya kai kai jifa da shi ba ruwanka kaga talaka ma ya shigo nan wani lokaci ma talaka ya fi tsiya ta nan wajen da jin da nuna fusata in an faɗi gaskiya zai ce fuji ya tura takalman zai tafiya za don me za a gaya masa gaskiya kaga hadari kaga ni eh, talaka ya shigo kenan badarul haq sai ce wa gamdun nas da wulakanta mutane wulakanta mutane ka dinga kallon su ba kowa ba kana wulakanta su kana kauta kai ga barin su kaga wannan shi ma hadari kaga talaka ma zai shigo nan ko saboda haka bulaliyar fa fede yaro fede babba ne fede talaka fede mai kuɗi. fede sarki fede kowa kamar yunwa ce fa ko ba ta barin kowa to Allah ya taimake mu to saboda haka yace ulaika sa'iruna fil khaira suna gaggawa cikin aikata alkhairi kowa yana kokarin aikata yadda abin da ya sako gare shi bitilka sifat don kana nokewa inna allaha ya'lamu kha'inatal ayuni kana nokewa ana magana addini ana cewa taimaka ana azar kaza sai mu ta nokewa idan nuna kaman babu ba yadda zai yi to fa wa dan adam kake babu fa ya kamata mutun ya tuna cewa ba fa Allah ba wai dan adam yake wa ba ko da mutun ne ya ga dan adam ne ya ga ma kai kaza ka san ka dinga fahimtar cewa ya karanto ma maganar ubangijinka ne saboda haka ba za ka yi ne don shi ba kar kuma ka ce abin nan in ka ɓoye musu su ba su gane ba kenan ka sha a tsamarin ba anan take ba ka hararo ubangijinka da ya umarnin cewa shi ya alamu kha'inatal ayuni wa ma fi sudur kar ka dinga nokewa in za a yi aikin addini in za a yi kaza in za a yi kaza kana nokewa karka yadda da haka karka yadda shaidan da son zuciya alhawa wa shaitan waɗannan dole ka yi gwagwarmaya da su wallahi a rayuwar nan ba haka ba za su kai ka su baro har lokaci ya zo ya kure ka dawo kana da na sani kana rabbi irji'ani ka gani ka mai da ni ka gani a kun mina salihin to in abu ya wuce ya wuce ba dawowa tun lokaci bai kure ba mutum kare yadda in kana yin haka ma to ka fasa ka gani shine sai ce a abinan nan linaili daraja duk suna yin suna rige-rige wajen aikata alherai da da'a da ayyukan ibada don samun a'la daraja maɗaukakiyar darajoji la ikal ulaikal mujirin ba irin waɗancan kafirai da kuma munafukai wanda suke masu laifi ba wa hum laha sabiquna kuma su irin waɗannan masu wannan sifofin ai ashabu as madhkura wa ma abota waɗannan sifofi da aka ambata laha sabiquna suna masu rige rige sabiquna suna musabaka ma'anar musabaka shine rige rige kowa yana kokari yayi wani abu ka dubi sahabbai ka karanta tarihin sahabbai da suke yi mana an annabi ya ce a kawo taimako ko ayi kaza ayi kaza wata rana Umar da aka za a tafi yaƙi wani yaƙi an Ɗanbi ya ce a kawo taimako za a yi aikin addini sai umar ya ce yau sai ya wuce abubakar saboda kullum duk da kullum abubakar shi na gaba duk abin da za a yi ka dubi wata shaida da annabi yawa abubakar malam a hadisin ahmad ya ce ma da autu ahadan minan nasi illa kana lahu kabuwa illa ababakarin lam sa’alam, lam la’asam, lam ya ce babu wani da na kirawo shi kan addini nan na kira shi zuwa musulunci cikin duk wanda na kira face sai an samu tuntube wato sai ya sai an dan fama da shi tukuda. sannan daga bisani ya gano abin sai ya shiga yace banda abubakar ka dubi istisna nan da annabi ya ce abubakar kadai ka ji ba cewa ya shi kadai bai ko ina bai ba lam ya tala'asam ko ina bai ba ana yana kiransa kawai ya sallama kai tsaye ba wani bata lokaci abubakar a siddiq shi yasa annabi ya kira wai siddiq haba mala sannan wani can wanda la ya rufe mawqifahu min al a duniya wai yana zagin wayannan mutanen ah to ka ce ba mutane wai mutane banza kai ne mutumin kirki na mai da kai koko yanzu ka ce su mutanen banza ne yanzu kai ne mutumin kirki kenan ai shine dama dama annahyu an shay'in amrun bididdihi ko ba haka bane duk lokacin da kace kaza banza ne to yanzu kai ne kake kai ne mutumin kirki kenan kai ka gano na banza kai ne ka gano yanzu a yau Allah kiyaye to kaji Abubakar fa malam shine kawai Umar yace wata rana kawai Umar yace shi sai ya wuce Abubakar ya tashi ya ɗebo dukiyarsa rabin dukiyar da ya mallaka rabi gaba ɗaya raba biyu sai zo da rabi ya zo ya zuba a gaba annabi sallama da kuɗi da abinci da komi umar ya ce wannan annabi ya ce da umar wannan dukiya me ka bari a gidanka sai ce ai ya rasulullah biyu na raba akwai rabi a gida ce to Allah ya maka albarka <laughs> to Allah maka albarka yana zaune yana jira ya har da kafa yana Abubakar zai zo shi yau yau kam sai ya wuce shi kaga su ba haushin juna suke ji fa hullaha sabiquna dama Allah ya faɗa haka rige-rige ake musulman musulmai da suka sifanta su musulman ne sun damu da addinin su haka suke yi don su daga addinin su kar su mayar da addinin su abun zagi a gaban arna ba shi ne muke gashi nan duka suwaye suka masu mabarata a cikinmu da masu kaza da wulakanci da waye duka a cikinmu da talauci da waye kuma talauci mu muka jawa kanmu akwai yadda za mu yi mu taimaki kanmu mun kasa ka gani can kuwa sai ga abubakar ya zo sai ya zube dukiya sai ga dukiya ta ɗara tashi a ce abubakar wannan dukiya mai kabari a gidanka ba ka kwaso dukiya ka duka ka kawo sai ce tarabtu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzonsa shi dukiyar duk ya kwaso ya kawo bai bar komai ba ya ce yadda da babu Allah zai kawo <laughs> shi ba shi da shakka game da ubangiji kamar yadda annabi yake faɗa a hadisin abu huraira annabi yana cewa la taksha min dil arshi ka gani ko fakaran kada ka ji tsoron talauci a wurin Allah idan Allah ya ce ka ciyar ka ciyar Allah yana cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu Allah baya magana ta tashi jama'a kar mu samu shakku shi dai yana jefa mana shakka da talauci a cikin zuciya cewa duk abin da kuka ciyar don ɗauka addinin Allah to Allah zai maye muku shi a duniya sannan ga lada na jira lada na nan yana kuma ya maye muku shi a duniya mujarrab ne ka gwada ka gani kada kuma ka je ka ce bari ka yi don ka samu arziki mai yawa abun ba zai zo ba ƙarshe ka yi kana mai gaskata Allah ba wai ka yi don a baka dukiya da yawa ba <laughs> in dai da wannan niyan ka yi to babu ikhlasi <laughs> ka yi dai don Allah to shine Allah zai ma ta <laughs> gani to shi ne Abubakar Umar ya ce kai yanzu na daina gasa da kai daga yau na daina gasa da Abubakar don ba zai yiwu ba na daina gasa da abubakar wa ha laha kuna suna masu rige-rige suna musabaka a ciki ai na biha sun dace su ne wanda suka dace da ayyukan alheri. alkhairi na ilaiha masu rige-rige zuwa ga alheri imamu fakarun razi ya wa alam ka sani anna ha sifat jerarta waɗannan siffofi da aka jeranto fi nihayatil husni yana makuran kyawu fasifatul ula dallat ala husulil khawfi wal ashadid sifan farko na nuna tsoro mai tsanani daga muminai ko don can da yace innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun sifan farko kenan ko yana nuna al khawfu shadid wal mujibu lil ihtiras amma la yanbaghi wanda zai wajabtawa wa mutum ya kare kansa daga aukawa abin da bai kamata ba tunda yana tsoron ubangiji ko والثانية biyu kuma dallat ala tasdiqi bi wahdaniyatillah ka gani ah, yana nuna cewa gaskata kadaituwar Allah ko don da ya ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun sun gaskata da kadaituwar Allah Allah kadai suke imani wa thalisa na uku madallat ala tarkir riya'i fi ta'at na uku shine wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna yana nuna mana yana shirya da mu akan wato wato wato barin riya a cikin ayyukan da'a warrabi'atu na hudu dallat ala anna almustajmi' li tilka sifat tana shirar da mu ta hudun shine wallazina yutuna ma ta wa qulubuhum wajilatun zuwa karshen ta tana shirar da mu akan wato duk wanda ya tattara waɗannan siffofi da sifat a talasa guda uku ya'ati bi ta'ati ma alwajli wal khawfi min at-taksiri zai zo da ayyukan da'a ne yana aikata su tare da tsoro da firgici da yake samu a zuciyarsa na na tauye wani abu na aikin da'a wa zalika huwa nihayati muqamati siddiqina wannan ita ce makuran wato matsayin siddiqai wanda suke gaskata Allah da manzonsa razaqana Allahu al-wusula ilaiha shi ma malam yace Allah ka azurta mu mu zamo mun kai zuwa ga waɗannan sifofi ka gani a nan na ga lokaci ya abin nan ko amma eh to ga nan ya fito da <laughs> eh, eh, <laughs> eh, eh mana dama kwamitin masallaci sai na faɗa sannan za ka taso kuma sai ka abin nan kuma <laughs> dama kwamitin masallaci kun ga mun shigo goman ƙarshe dama to saboda haka kwamitin masallaci tana da bukatan taimako yadda za a gudanar da ayyuka na ibada musamman inji da mai da komi yana ɗaukan lokaci musamman a goman ƙarshen nan ka gani wato kwamiti ta daidaici wata gaba kenan eh, ta ga an samu gaba saboda haka sai a jefa neran ka goma ashirin hamsin ɗari ɗari biyu ɗari biyar dubu duk ka jefa da ka sauƙaƙa ka gani in baka da shi ka yi addu'a to ka sai mu ƙara kenan kafin eh, kafin a tattara eh a kawo in ka bayar kuma ka yi addu'a Allah ka karɓa eh ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون yasnaun sai Allah ya ci gaba da bayyana mana ya ce duk waɗannan bayanai da aka yi na gaskiya amma Allah ya ce ya ce ah, wala nukallifu ko wala nukallifu nafsan mu in ji Allah ba ma ɗora wa rai nauyin shari'a illa wusa'a sai abin da take iyawa illa wusa'a ai sai abin da take da iko da ita duk abin da Allah ya ce a yi na shari'a ya shar'anta wa mutane su aikata to za su iya yi ne in ba su yi ba to kin yi suka yi ba wai don ya fi karfin su bane domin ubangiji baya shar'anta shari'ar da ta fi karfin mutane a ce ya fi karfin su duk abin da Allah ya ce a yi to za su iya yi ne shi yasa ya sa su yi abin da ba za su iya ba bai shar'anta musu shi ba la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma dora wa rai nauyin shari'a shine taklifi nauyin shari'a illa wusa sai abin da ran take iya aikatawa ba ma ɗora wani wani abu min iba ibad na bayi mu ɗora masa ma la yuqiqu abin da ba zai iya ba tafaddulan minna saboda kyautatawa gare mu shine ma'anar tafaddul tafaddulan ana cewa larabci tafaddala lahu ko tafaddala alaihi ko tafaddala ilaihi bi ma'ana ahsana ilaihi ya kyautata masa kenan tafaddulan kyautatawa ne na Allah ga bayinsa wa lutufan da kuma tausasawa ata bi hadhihi al-ayati akiba awsafil mu'minina Allah ya zo da wannan aya a bayan ya lissafo sifofin muminai da ya kamata su kasance a kai, isharatan ila anna al mukhlisina yana mai ishara ne zuwa ga cewa waɗannan masu tsalkake aiki zo saboda Allah lam yukallafu bima laysa fi qudratin ba dora musu nauyin abin da ba za su iya yi ba wanda ya fita daga su ma'ana ba dora musu abin da za su kasa yi ba wa anna jami'at takalif dukkan nauyi dukkan ayyukan shari'a sune takalif abin ake wa takalif shine nauyin shari'a ibada sallah azumi zakka sada zumunci yin kaza ayyuka dai da aka dora mana shine takalif dukkan takalif da Allah ya dora wa bayinsa ka gani gaba daya fi daqatil insan yana cikin ikon dan adam zai iya yi duk in kaga mutum ya yin abu to ya ki ne yayi an ba wai yafi karfin sa bane ka gani Allah Allah karka samu da wannan irin zuciyar ka san mana zuciyar da take kishi na addininta ka gani to saboda haka yake cewa na kitabun kuma akwai littafi a wajenmu muna da littafi a wajenmu yandiku bil haqqi wanda yake bayani yake magana da gaskiya me wannan littafin wato kowane mutum yana da littafi ka gani wa alzamna kullu insanin alzamna da azalnahu da'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yaqra'uhu yalqahu manshura zamu ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hisiba wato kowanne mutum yana yana da littafinsa da ake rubuta ayyukansa da ya aikata shine Allah yake faɗa nan ce duk wayannan bayanan da muke aikin na kuke cewa ku yi muna da littafi wato saboda ya ce muna da littafi haka ya danganta littafin zuwa gare shi ba shi yake rubuta da kansa ba akwai mala'iku da suke rubuta Allah ya wakilta su suna rubuta tare da ya san abin da mutane suke yana sane da kowa ya kuma san komai ko bai ce a rubuta ba ranar kiyama kowa Allah zai masa bayanin abin da ya yi a tsawon rayuwar shi duk mutanen duniya da aljanu da mutane gaba daya ba ba bukatan ya rubutu shi Allah amma yayi wannan ne don kafa hujja ga dan adam saboda haka Allah ya danganta abun littafin zuwa ga kansa saboda shi ya umarni a rubuta ko kamar yadda za a ce gwamna ya gina titi kaza ba shi zo tsuguna ya aikin ba ya dauki diga da cebur ya zo yana abin nan a umarni ya aka yi amma sai a danganta aikin zuwa ga saboda shi ya ce a yi fata an fahimta kamar ka ce ai na gina gidana na gama gina gidana ba da kai aka zo aka yi ta saran abin nan dauko bulo da wai a magina ka bayar ka biya suka suka aiki ko amma sai ka ce ka gina to shine ma'ana muna da littafi da muka bayar yanzu bil haqqi da yake magana da gaskiya saboda duk abin da aka rubuta a ciki gaskiya ne babu ƙarya a ciki mala'iku suna rubuta gaskiya ne ba ƙarya suke rubuta ba a inda nasu haiful a'mal sune littattafan ayyukan bayi allati suddira fiha ma amilu min khairin aw sharrin wanda aka rubuta abin da suka aikata na alheri ko sharri ka gani no jazihim fil akhirati alaiha za mu sakayya akai a ranar lahira saboda haka yace wa hum la yuzlamuna su mutane ba za a zalunce su ba ba wanda za a zalunce shi ba za a zalunce su min a'malihim shay'an ayyukansu da wani abu ba bi naqsi thawab ta hanyar wai a rage wani abu na lada aw ziyadatul iqab ko a ƙara laifi don a ƙara maka azaba ba za a yi haka ba ranar lahira wal ayatu tahdidun wa ta'minun min al haythi wa dhulmi ibnu ah, abul qurtubi imamul qurtubi cikin tafsirin sa yace ayar tana magana akan tahdid tsoratarwa tunda dai aka ka san akwai littafi an ana rubuta komai duk abin da kai za a rubuta to kaga in baka aikata alheri ba za a rubuta maka alheri ba sai ka aikata saboda duk abun na alheri karka dinga nokewa sai ka yi to mala'ikun nan suna nan mai Allah ya kira wasu mala'ikun nan ya zubanta su da shi atidu raqibun atidu ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ko can ma farko ma yace iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anish shimali qa'idun sai yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun suna rubutawa ko na dama da hagu mala'iku ne a dama da hagu kowanne raqibu atidu ne ba wai mala'iku ne sunan su raqibu da atidu ba kamar yadda ake rubuta wasu littafai sai a ce wai mala'iku akwai akwai kibu mai rubuta lada atidu mai rubuta zunubi babu wani mala'ika mai suna atidu ba wani mala'ika mai suna su wayannan su siffofi ne ba sunaye ba babu wani abu da dan adam zai aikata illa ladaihi raqibun atidun face akwai mai kiyayewa halartacce wato yana raqibu mai kiyaye abin da ya aikata ko ya fada. sannan a atidun yana halarci a wurin inda aka yi aikin kuma aka faɗi abin ba wai labari za a kai masa sai rubuta ba a yana gurin a atid ma'ana atidun ai hadirun raqibun kuma ai hafizun lima ƙalu yana kiyaye da abin da ake faɗa sannan kuma yana halarci a inda ake faɗa don da a ce sunaye ne wannan raƙibu daban a tidu daban da sai ce illa ladaihi raƙibun wa a atidun an wani faɗi haka ba a larabci don da inda daban-daban ne sai aka wawul ataf amma na ana so a nuna maka siffa ne limausufin wahidin wayannan sifofi ne raƙibun atidun shi mai rubuta zunubi raƙibun atidun mai rubuta lada raƙibun atidun in kai aikin lada yana nan yana halarci kuma yana kiyaye da abin da ka aikata na lada sannan shi ma wannan in ka aikata laifi da kuskure yana nan ya halarci wajen kuma yana sane yana kiyaye da abin da ka yi ba sai an ba shi labari ba to kaga mutum in ya san haka to zai tsorata zai kame zai ji kunya dan halas dai zai ji kunya a ce Allah ya nemi alheri ya nemi aikin alheri a gurinka kuma ka noke zaka ji kunya in dai dan halas kuma zaka ji tsoron ka saba ubangijinka don ka san ana rubutawa ka kuma san Allah dama yana ganin ka kuma ga masu rubutu ba za ka gansu ba kuma in kai kaka ka ce bari ka mako ka ji ko za ka ji shi ba za ka ji shi ba amma suna nan tare da kai ko da yaushe Allah shirar da mu Allah ƙara mana imani shi yasa Imam Qurtubi yake cewa wannan akwai tahdidun tsoratarwa wata aminun da kuma amintarwa ka gani min alhaifi wa zulmi daga zalunci alhaifu da zulmu duk abu ɗaya ne ma'ana kaga Allah ya ce za akwai littafi yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamuna a lokaci ɗaya an tsoratar da mutum daga aikin laifi kuma an amintar da shi cewa alherin da yayi ba zai bata ba kaga akwai tahdidun wata ta'minun ka gani shi yasa yace bal a bari ulubuhum su wayannan mutakafirai zukatansu fi ghamratin yana cikin dimuwa yana cikin wani rufi shine ghamra ghamra wato yana cikin rufi da dimuwa zukatansu min hadha daga wannan alqur'ani daga wannan bayanin da ake musu zukatansu a rufe yake yana cikin dimuwa sun kasa natsuwa su fahimci abin da ake faɗa ai bal qulubul kafaratil mujrimina zukatan kafirai mujrimai fi ghida'in yana cikin rufi wa ghaflatin da rafkanwa wa amayat imayatin da makauta an hadha alquran daga barin wannan qur'ani da shiryewarsa walahum a'malun kuma su kafiran nan suna da wasu ayyuka ma daban min duni zalika koma bayan wannan kafirci da shirka ka gani da suke yi akwai wasu ayyuka daban munana da suke aikatawa wato bayan kafirci da shirka da suke yi kuma akwai wasu ayyuka miyagu da suke yi ai gashi muna gani bayan kafircin da abun nan ga ta'addanci da zalunci da cinye dukiyar mutane bi gari ɗibi nafsin aikinsu ne wannan dama dama kafirci bayan kafirci ai babu wani laifi da ya kai kafirci to Allah yana bayyana cewa bayan kafircin ma da suke yi suka kafircewa Allah da manzonsa suna shirka to akwai wasu ayyuka ma duna zalika ai dunan shirki wal kufur da suke yi suna da wasu ayyuka kuma da suke yi muyagu lahum a'malun sayyi'a kathiratun suna da munanan ayyuka masu yawa da suke yi ghairul kufri wal ishrak baitin kafirci da shirka da suke yi din ma hum laha amiluna su suna aikatawa da suke aikatawa kaga Allah duk ya san abin da ake ciki ai sayyamaluna ha za su ci gaba da aikatawa fil mustaqbal har tsawon rayuwarsu haka za su yi ta yi litahikka alaihimu shaqawa domin tabewa ta tabbata akan su faqad jama'u bainal kufri wa su'il a'mal sun haɗa tsakanin kafirci da kuma miyagun ayyuka ga kafirci ga shirka sannan ga mugun aiki da suke yi kuma su kashe wanda suka ga dama su ƙwace dukiyar mutane su yi kaza su ce da mutane yan ta'adda su ce masu kaza masu kaza duk ayyukan nan da suke su ci riba su yi kaza duka su shagiya su ne duk wayannan amalun duna zalika kenan mun miyagun ayyuka sun hada tsakanin kafirci wa su'il amal da miyagun ayyuka fa haqqat alaihim kalimatul azab saboda haka azaba kalmar azaba ta tabbata a kansu nan ya kamata mu kwana go ko ga karanta hatta duk dai zama magana ce tana da reshi tana da abin nan tafiya take sai mu kwana nan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga inda mu kwana insha Allah ta'ala da mu faɗa dai-dai Allah ya mu lada a kansa Allah ya mu ikon aiki da dukkan umarni da Allah yake mana gurgurdon iko kuma Allah ya nisanta zukatanmu da da kuma gaɓoɓinmu daga aikata miyagun ayyuka subhanaka subhanaka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wannan tambaya ce to sai dai gobe in Allah ya yarda eh.